Eh, suna magana kan buɗa da kira na za kashe shi ba suna cire shi a kuna tv wannan masu abana ɗinsa da wando wannan ne hoton hoton kai kenan na ba hoton na don ya shiga abin da ɗin gidan amma mu ne kan

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya zagayo da mu wannan wata mai albarka wata Ramadan watan da muke fassara abin da ya sauwaka na ayoyin alkur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin kaduna street unguwar nefa a cikin jimeta yola jihar adamawa muna fatan ubangiji ta'ala ya ba mu alkhairai da albarka da ke cikin wannan wata sannan kuma ya fara fahimtar da mu alkur'ani mai girma ba tare da bata lokaci ba a shekarar da ta gabata mun tsaya a ƙarshen suratun nisa'i a bana kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da hudu ne ko da biyar da uku ne mako? to <laughs> hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wato hijira daga hijirar da manzanar ta sama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu tashi a farkon suratun ma'ida Suratun ma'ida sura ce madaniya ayoyin ta da kuma tana karantar da al'akamu shari'iyya wato hukunce-hukunce na shari'a kamar yadda sauran surorin da suka sauka a madina suke karantarwa sannan kuma ta taɓo wasu kisoshi domin ya zabe mana wa'azi kamar kisan banu isra'il da yayan annabi adam guda biyu habila da kabila na ambaci suratul ma'ida saboda a cikin ammaci ma'ida saboda hawariyun su ne asiya musa abin da asiya wa isa saba annabi isa alaihi salatu salam sun nemi annabi isa ya yi addu'a ubangiji ta'ala ya sauka musu da abinci daga sama to Allah ta'ala ko ya karbi addu’a annabi isa alaihi salatu salam ya yi addu'a ya ce اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رزقنا yace ya Allah ka saukar mana da abinci daga sama wanda zai kasance idi da na farkonmu da na ƙarshen wato zama rana ce ta farin ciki kuma ka azirka mu kai ne fiye mai kuma na Allah ta ya amsa addu'a sai ya saukar masa sun yi haka ne domin su ƙara nutsuwa su ƙara imani to wannan suran shi sa aka mace ta su ma'ida al-ma'ida shine kwanon abinci wanda akwai abincin da ciki wanda mu karanta kistan a cikin wannan sura ubangiji wa wata'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace ya Ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Ubangiji ta lafe ya ayyuwar da amanu ya kodan da kuka yi imani auku bil'ukud ku cika alƙawuran da kuka yi tsakaninku da ubangiji subhanahu wataala da kuma alƙawuran da kuka yi a tsakaninku da mutane wa hiddat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima sune raƙuma da shanu da tumaki da awaki halal ne ku cina masu idan kun yanka illa ma yutula alaikum sai dai abin da za a karanta muku nan gaba na wasu nau'o'i daga cikin dabbobin ni'iman waɗanda suka shiga wani hali wanda ba za ku ci ba ghaira muhilli saidi ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhalin kuna harama da aikin haji ko umra mana kullin ku kuyi farauta kuna harama da aikin haji ko harama da umra inna allaha yaqumu ma yurid ubangiji ta'ala yana hukunta abin da ya ga dama ya hukunta saboda haka ya ga dama ya haramta mai harama da aikin haji ko umra yin farauta wanda za halal ne a gare shi kafin ya shiga wannan harama ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhal zina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Wani ana ce masa nida'ul imani wato kira ne na imani ko nida'atul imaniya kiraye-kiraye na imani inda kan ya ya ayyuhal zina amanu to mu'mini ake kira waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da alqur'ani kuma galibin duk suran da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ko kuma aya to a Madina ta sauka shine galibi idan kuma kaji an ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa da kowa kenan to wannan zaka samu galibi a Makka ne ta sauka wato kafin manzon Allah ya hijira zuwa ga Madina daga Makka Abdullahi bin Mas'ud yake don ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ya kudan da kai imani to ka karkata kunyanka lalle dai zama ko ni alkhairi ne za a umarci ka kai ko kuma ni sharri ne za a hana ka inda aka ce ladina amanu to umarni ne ko hani idan umarni ne alkhairi ne ake son kai idan hani ne kuma wani sharri ne ake nisan taka daga gare shi Allah ta'ala ce auku bil uqud cika kulle-kulle don mu'akadin wato shi ne al'uhud alƙaura kenan ku cika alƙauran da kuka ɗauka tsakaninku da Allah ta'ala kuma ku cika alƙauran da kuka ɗauka tsakaninku da bayin Allah dukkan shari'a ta musulunci gaba ɗayanta alƙawari ne tsakanin ɗan adam da ubangiji subhanahu hana ta'ala domin tun kafin ya zo duniya Allah ta'ala ya tallata masa addinin gaba ɗayansa ya yadda yake ya ɗau alkawari zai yi shi kamar yadda ubangiji ta ala ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wad jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula an tallata addinin gabaɗayan sa da sammai da da da duwatsu ko da su iya idan sun rike da sun da shi su shiga aljanna idan ko ba su riko da shi ba a kasu a wuta sai suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba amma ɗan adam sai ya ɗauka to kaga ya ɗauki alkawari ne wa Allah ta'ala zai yi tauhidi zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai aikin haji da dukkan sauran abubuwan da ubangiji ta'ala ya wajabta masa saboda haka ya ɗauko wannan alkawari idan ka yi addinin daidai ka cika wa Allah ta'ala alkawari idan baka yi alkawari idan baka ɗau addinin baka yi shi a daidai ba to ka saba wa Allah alƙawari Allah ta'ala zai tambaye ka a cikin suratul isra'i ubangiji ta'ala ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawari abun tambaya ne Allah ta'ala zai tambaye ku ranar alkiyama saboda haka wajibinka ka gyara aqidanka ka gyara imaninka alƙawari ne tsakaninka da Allah dole ka gyara sallolin ka tsaya ka yi su kuma ka yi su yadda ta dace shi ma alƙawari ne manzala ta kuma ce al'ahdu lazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka hafa kasafa alƙawari su kaina da al'umma ta sallah sun da alƙawari za su sallah ya na dukkan abubuwa na shari'a na addinin musulunci to ka dauki alƙawarin za ka yi sawa'un ka san lokacin da ka ga alƙawarin ko baka sani ba idan baka sani ba ma Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa don ya tina maka wannan alkawari ne saboda haka ka cika wa Allah ta'ala alkawarinsa shi ma sai cika maka alkawarin zai maka kyakkyawan sakamako ranar alkiyama haƙƙinsa ne ka bashi haƙƙinsa kamar da ya tabbata hadisin mu'az mai Dabas, manzon sama ya tambaye shi lokacin da ya goye shi akan daki ila mu'azu a tajri ma haqqul lahi ala al wa ma haqqul ibadi ala qala wallahu wa rasuluhu alam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا معاذ كافا حقين الله أكم باين الله da haƙƙin bayin Allah ga Allah akan Allah mazu da waje sai Allah da manzonsa su suka sani yace Allah ta'ala yana da haƙƙi akan bayin su bauta masa kasu shirka suna da haƙƙin da Allah ya dora wa kansa cewa duk wanda bai masa shirka ba zai azabtar da shi sai ka rike tauhidi to ka samu tsira duniya da lahira safa alkawari alama ce ta munafurci kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sake safa alkawari tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da mutane to lallai akwai alama munafurci a tare da shi manzala ta kuma yace ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina qala alama munafiki abubuwa ne guda uku idan yayi magana yayi ƙarya idan ya alƙawari ya saba in an amince masa ya haƙi wannan dukkanin su siffofi ne na munafukai ba a yadda mumini ya siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan siffofin ba cikin amana ko karya ko kuma saba alƙawari a wani hadisi ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'aha idza haddatha kadhaban wa iza ahada gadara wa iza tumina kana wa fajara abubuwa guda hudu duk wanda ya siffanta da su ya zama takikin munafiki idan ku yana da wata siffa daga cikin siffofi guda hudun to za a ce yana da wata ɗabi'a irin ta munafiki yayi magana in zai magana ya karya in ya ya saba idan amince masu ya ha'inci idan ya yi faɗa da wani fajirci ya masa sharri ya wuce gona da iri ba zai iya masa adalci ba ƙetar ƙetare iyaka wannan siffofi ne na na munafukai idan ka kulla alkawari da ɗan uwanka musulmi tsawon abin da ya shafi mu'amala ce ta kuɗi ko mu'amala ta yau da gobe da wajibinka ne ka cika wannan alkawarin idan baka cika ba ka zama munafuki kuma ka ma nan, ko da kafuri ne kai alkawari dole ka cika wannan alkawarin manzala ta kuma ya ce man abin nan man qatala mu'ahadan lam yari haka janna don da ya kashe kafirin amana ba zai ji shi aljanna ba idan ka kulla kai alƙawari da shi babu yaki tsakanin ka da shi akwai yarjejeniyar zaman lafiya musulunci ko kuma shugabanni sun kulla yarjejeniyar zaman lafiya da shi ko kai ka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da shi babu yaki sai ka yake shi to ko kanshin aljanna ba za ka ji ba saboda ka saba masa alƙawari to ko kafiri ka saba alƙawari Allah bai zai kyale kawai banda sana kuma ka saba wa wato ainihin musulmi sai sa mutum kimarsa tana bayyana da darajarsa idan yayi alƙawari zai cika yana magana zai gaskiya idan an ba shi amana yana da rikon amana to wannan shine mutum kenan idan ya rasa wayannan sifofin to zai zama ba da wato ainihin kima sai na yana cewa idan mal mar'u ya yafas فبيعه ولو بكف من رماد وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد idan mutum bai kiya abuwa guda hudu ba guda uku ba to kace da shi koda da tofa ne idan zo ya cika alƙawari ya kyauta ba ya koye sirri shine rikon amana kenan to kace da shi koda da tofa ne bai da amfani a cikin cikin al'umma wannan ayar kuma dalili ne cewa idan ka kulla ciniki da mutum babu daman ka fasa ko da baka biya ba ranar ubangiji ta ya ce ya lalina amanu auku bil uqud ku cika kulle kullen da kuka yi na mu'amala shi ma alƙawari ne idan ka kai kayan mutum ka saya ya sayar maka nan ciniki ya kullu in je kun bar wajen kuka rabu a haka to babu daman ka ce ka fasa ko shi ce ya fasa domin in ka ce ka fasa ka warware alƙawari ke? ka ce ka saya nan ka kulla ka dauki alƙawari za ka ba da kuɗi shi ko ya ɗauki alƙawarin zai ba ka kaya Sai don ɗaya daga ciki bai bayar ba to ya saba alƙawari to da aka ciniki in an riga an yi shi matuƙar kun bar wajen to babu daman wani sai ya fasa sai dai in ɗayan ya isa kai da ka sayar ba za ka siya an bugi an cinta an siya da arha fasa fasawa ko kai da ka siya ba za ka siya an bugi an cinta an siya ma da tsada ka fasawa sai dai idan dukan hancin ya wuce gona da iri ko kuma kai wata nadama je ka nemi mutum ya taimaka ya niyar maka da kudinka, ko ya taimaka ya niyar maka da kayanka ka bashi kuɗinka wannan kuma babin istihbabi mustahabi ne ba wajibi ba bane akwai lada a cikin sa manzala ta sama ce man aqala atahu bai'atahu aqala Allah akratihi yawm al-qiyam duk wanda ya zobe wa wani cinikin sa Allah zai zobe masa zunuban sa ranar al-qiyama in ka ce wani kai ga yayi nadama ka ce to ba damuwa ga kuɗin ka nan kawo kayan to Allah ta'ala zai yafe maka zunuban ka kai kamar yanda yayi nadama ka fata ciniki amma ba wajibi bane hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzala kuma yace idza baya ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa idan mutum biyu suka yi ciniki kowanne su yana da zaman ya ce ya fasa matikar ba su bar wurin ba amma yanzu ka riga suka bar wajen shi kenan yanzu ya riga ya riga ya kuma shi yasa abdullahi bin umar idan ya kulle ciniki da mutum a jirgin ruwa in a ƙasa ake sai ya haura sama saboda karkace ya fata in a gidan sama yake sai ya sauko ƙasa domin kada ka sai ka fata duk da cewa wannan in ma haramun ne amma Abdullahi bin Umar bai san cewa haka bane manzo sama ya ce wala yufariquhu khashyata an yastafidahu kar ya ce zai rabu da shi kuma don tsoron kar ya fasa ciniki amma Abdullahi bin Umar bai san wannan hadisin ba saboda haka sai maza ma zai bar waje to idan dai kai ciniki da mutum in kuna wajen yayi nadama cewa ya fasa to ya fasu in ko ya bar wurin ko kai ka bar wajen ku mu to shikenan ciniki ya kullu alƙawari ne ka dauka ba za ka ce ka fasa ba sai dai in shi ya yadda ne sai shi ya yadda daga maka kafa in bai daga maka kafa ba wajibi ne ka wato ainihin biya shi sai dai idan ciniki ne na sharadi dama kayi ka sai kayan sai ka ce to amma zan dan yi nazari zuwa kwana uku da wannan ko kun rabu zuwa kwana uku za ka sai ka fasa saboda hadisin almuslimuna ala shuruɗi illa sharɗan a halla haraman au harrama halala musulmi suna kan sharuɗinsu sai dai idan sharaɗin ya halatta haramun ne ko ya haramta halal da wannan shi ne za a bi shi ba amma matukan ba wannan ba ka ce kwana uku za ka ɗan yi nazari da zuwa kwana uku in kace za ka fasa sai ka fasa ko shi zai fasa sai ya fasa amma idan ba wannan aka yi ba to kuma ba dama ka ce ka fasa sai dai idan idan ya yi ko kuma kayan ya zama yana da aibi shine khiyarul aibi kenan kai yanda aka nuna ma shi mai kyau ne sai da je sai ka samu akwai matsala za ka iya dawo da shi ila ya san da aibin bai faɗa maka ba ko ma bai sani ba dai kana da daman ka fasa cikin ko a rage wa kayan ku ko kuma an bugi hancinka dukan hanci bai tsanani ana sai da abu dubu ɗaya aka sai ma shi dubu uku ko dubu ɗari aka sayar ma shi dubu ɗari uku ko miliyan ɗaya aka sayar ma shi miliyan uku an ninka ma uku wanda yanka ka gano ka da daman ka ce ka kuma dole mutum mai ma kuɗin ka wajen mafi yawan malamai saboda ai manzan su a akwai wani mutum da in ya je ciniki saboda bai da wayo a kasuwa sai a dinga dukan hancinsa sai zai ce wa manzan ya rasu da ni ko wallahi ana yaudara na ana dukan hancina yace to idan ka je duk wanda za ka yi ciniki da shi wa iza baya ta faqul la khilabata idan ka abin nan in kai ciniki ka ce to ba ba yaudara ba Allah ka kirmi tsakanin ka da Allah ka ka buki hanci na to kaga yin buki hancin sa kuma zai yana da damar ya ce ya ya ce ya fasa ki to shine malan ka ce in dukan hanci yayi yawa mutum zai iya komawa amma inda yawa bai wuce minti sai aka ninka maka ba shikenan sai ka gura kai bayan da ka iya Allah ne ya koro masa arziki babu yanda ka iya da unna sakin ghafalatihim fa inna la yarzuqu ba'dahu min ba'd bar mutane sun rafkanan su har ku wayar da zuwa kan harkokin kasuwa ko ciniki kan kayan baka ka tare shi a bakin kitse ce a ah, wannan kayan bakar abu giyancin ka kaza ne wa ya saka Allah ne koro a ɗan kasuwa arziki abu giyancin sa din Allah ne koro musu arziki ba ramun ba ne aka nan mai sai da kayan shi ma ka tare da kake to fa kaya yi tsada ka je ka zubta kayan ka ya gaya maka Allah ne koro masu sai arziki sai su je su saya da arha kuma su je su sayar da tsada ko su je su yi amfani da shi to haka Allah ta'ala yake azirta mutane domin in babu irin wannan sirrin sirrin to dan kasuwa ya bawa ni riban da zai ci me siya in ya san ga riban da zai baka bai baka bai da yawa sai zai baka dan kadan to da aka ce cika alƙawari ya ya shafi dukkan kowace irin mu'amala banda na ciniki akwai alƙawari na haya mutum ya riga baka haya kun yi ciniki to ba dama ya ce ya fasa ko riga kun rabu sai dai ya karbi kudin ko baka bashi kudin ba balantana a ce ka riga ka bashi haka nan alkawari irin na abin da ya shafi mantakewa na aure ba za ka wari yarinya aka ce to sharadi za ta kare ta makaranta sharadi ba za ka bar gari nan da ita ba don ana tsoron ka je ka shiga duniya da ita sharadi kaza duk aka aka kafa shirme wanda ba su saba a shari'a ba to dole ka cika wannan sharadi saboda mazal fa ce inna haqqa shurutin an tufa matta halattu bihi furus kiradin da ya fi cancanta ku ci ta shi wanda kuka halatta farji da shi da haka ba za ka saba wannan shari'an ba sai dai abin nan wannan sharadin ba sai dai idan sharadin ya saba wato ya saba wa shari'a kamar a ce an baka mata amma an maka sharadi ba za ka samu ita da rana ba sai da daddare wannan ko ka ga wannan sharadin ba dole ka ci shi ba don ya saba wa shari'a ko makamancin wannan haka abin da ya shafi shugabanci idan an naɗa ka shugaba aka kafa maka wasu shuruɗai ka ɗauki alkawari ka rantse da ƙura'ani cewa za ka yi amana za ka yi gaskiya za ka yi kaza za ka yi kaza to wajibi ne ka cika wannan alkawari in ba aka ba ubangiji subhanahu wataala sai ya tambaye ka ranar ajiya. Allah ta'ala ya ce ya zabi na amanu awfu bil uqud akwai wanda imani ku cika alkawura idan kuka ko uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku bahimatul an'ami dabbobi na ni'ima bahima saboda dabba mara hankali ba sama mai ba al'an'am na ni'ima to wannan bahimatul am'an su ne dabbobin da ake cin su wato dabbobin da take na gida wanda kuma ana cin su shine kamar raƙuma da shanu da tumaki da dawaki Wannan dukkanin su halal ne malamai sun yi ijma'i za a ci idan aka yanka da sharadi idan aka yanka wato su ne cinsin dabbobi wato guda hudu amma kuma kowanne akwai namiji akwai mace ya zama samaniya su azwajin kenan Ina al-qalis nayni wa minan al-ma'dis nayni kuma ki akwai kala biyu akwai tinkiya akwai rago awaki akwai kala biyu akwai tink akwai akuya akwai dan akuya ko kace akwai akuya akwai tauri ko musu namiji da mace kenan shi ma haka nan wa minan ibidis iblis nayni wa minan bakaris baqaris nayni kuma ra kuma akwai biyu akwai raƙumi namiji akwai kuma taguwa ta mace haka nan kuma abin da ya shafi abin saniya ita ma akwai saniya mace akwai sa namiji ko kace bijimi dukkanin nan halal ne kowanne a jinsinsa yana da namiji da mace dukkan malamai sun yi ijima'i ya halatta nau'in waɗannan dabbobin a yi amfani da su to sai illa ma yi a laifin sai dai abinda aka karanta muku ko za a karanta muku a nan gaba a turan wanda suke nuna cewa haramun wannan baya halatta ku shi ne mushi kaga rakuni ya zama mushi ba za a ci ba haka saniya haka tinki haka akuya haka kuma jini ba a shan jini haramun ne haka a naman al'azir haramun ne haka nan nau'in wa'annan dabbobi idan sun ji wani irin raunin da an ɗebe tsammanin da su rayu to su ma ba za a ci ba da tsinkiyan da akuyan da saniyan da rakumin gaba ɗaya ana can gaba za mu karanta inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmu alkhinziri wama uhilla lighayri llahi bi walmunkhanikatu walmawqudatu walmutarajjiyatu wannabihatu wama akala sabahu illa ma zakaytum wama dhubiha ala nusubi wannan nau'o'i na dabbobi duk an haramta an haramta cin mushe wa ma mata hatfa an ita ce dabban da ta mutu ba tare da an yanka ta ba ko kuma wani ya zo ya kashe ta ba ta hanyar yanka ba ta hanyar duka ko wani abu ko kuma jini haramun ne haka nan naman alade haramun ne haka nan abin da aka ambaci wani daban ba Allah ba aka yanka kama a ce jesus a yanka dabba ko a ambaci gunki a yanka ko a ambaci wani malami ko wani a yanka wannan dabban mushe ne ba za a ci ba ko kuma dabban da wato igiya ya shaƙe ta da aka warware sai ta faɗi ta yadda ko baka yanka ba ma zallai tabbas za ta mutu mafirin jaya da so za ta mutu to ko kayan kayan kawan kamar za ba za a ce ba haka nan dabban da wato aka jeho ta daga sama ko daga sama ta fada a ko mota ta buge ta ko kuda kenan to wannan idan aka abin nan idan ta idan aka buge dabba ko wani gini ya buge ta ko mota ko wani abu to wannan ita ma ba za a ci ba in ta kai yanda ko da ka bata ma zai wuya tara to akwai mutarajiya wanda ta fado daga sama ko ta fada rijiya ita ma idan ta kai gejin da ana ganin ba za ta rayu ba da ko kayanka ba za a ce ba haka nan wanda zaki ko damuta ya ci ya yagi nan namanta ya yagi wannan naman ya yaga sai da kawai in ma ba ka yanka ba to ta riga ta kai gargara yadda za ta mutu kawai ko ba ka yanka ba tabbas za ta mutu ko kuma firin jihar da sun za ta mutu to in ka yanka ma ba za a ce ba da kuma dabbobin da ake yanka wa gumaka dukkaninsu ba za a ci ba za mu zo tafsirin aya amma idan dan duka ne kadan yadda za a iya yin jinya wanda in ka yanka za a ci in dabbar ya halatta a ci amma ban da dabbobin da ake yankawa don wato ainihin don gumaka to sai ce gaira muhimmin sai amma ban kuna masu halatta farauta wa an tumhurun alhalin kuna masu haram sannan kuma ana magana a kan dabbobin jeji kamar barewa irin su gada irin su rakumin jeji abin da rakumin jeji ko saniyar jeji ita ce bauna kenan ko kuma jakin jeji to wayannan dukkanin su in mutum ya harama da aikin haji ba ya halatta ya harbe su da bismillah idan suka mutu zai iya ci ko kuma in ya gada bai da su ya zo ya yanka ya to amma idan ya zamana kana harama da aikin haji ko umra shari'a ba ta yadda wato ainihin ka halatta cin su saboda haka mai harama da aikin haji ko umra baya yin baya yin farauta gaira muhajjis sai ba kuna masu halatta abun farauta a ma'ana ku haramta shi saboda Allah ta'ala riga ya riga ya haramta alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afawun faqbalu min Allah afiyatahu halal shine abin da Allah ya halatta haramu abin Allah ya haramta abin da ya shiru bai ce halal bai ce haram ba to ya muku ku je ku yi amfani da shi saboda Allah ya riga ya haramta to kai ma ka haramta abin da ya halarta kuma ba ka ka haramta shi ba dole ka halatta shi to mutumin da ya rama da aikin haji ko umra ba ya ce ya kama wata dabba ta farauta idan ya yi haka ya aikata haramun kuma sai ya biya kuma bai zai ci ba bangiji ta ala ya fada wata an yi ta alari na amanu la ta katulu sai da wa'an tun hurum ya kwanan daukai imani kar ku kashe abun farauta alhalin kuna masu harama da aikin haji ko umra ba ka yin farauta an kayi harama da aikin hajji ko ma ba ka sa wani ya je maka farauta ko ka nuna masa ga abun farauta shi kuma ya farauto ya kawo maka In ya yi baraka ce ba ko da shi ba haraman ya yi ba kuma yadda ya tabbata a cikin bukari a kistan farautan abu katada abu katada ya fita aikin haji tare da abokaninsa sabon manzala sassawa dukkanin su suka yi harama shi bai yi ba ana cikin tafiya sai suka ji jakin daji ko jakunan daji shi kenan sai ji guda ɗaya wata jaka ta mace sai je kama ta wato ya harbe ta kenan ya farauce ta shi kenan da ya zo sai ba su sai suka ci kuma su alhali suna harama sun harama da aikin haji ranar sun ce sai suka ce ah muna harama da aikin haji an ya halatta mu ci wannan dabbar kuwa ya halatta mu ci shi kan bai harama da aikin haji ba shi da ya farauto amma su da suka yi harama da aikin haji ya halatta su ci sai suka ce to mu dakata iya wanda muka cin nan kar mu kara mu tafi da sauran naman zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi da sauran naman zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je sai musu suka masa bayani shi Abu Qatada bai harama ba ya je ya farauto da karji don ya halatta a cikin takunan jeji na gida ne harama manzon sama ya haramta cin naman jakin gida lokacin da aka yakin kai ba har suna tafarfasa a cikin tukunya yace gaba daya sun tsurar da tukunya aka dinga ture su kawai aka dinga ture su karfin suna ta farfasa aka dinga ture aka ba dama a ce an haramta amma doki kuma aka bar su suka ce saboda shi halal to jakin gida jakin jeji ya halal sai maza su ya ce akwai daga cikin ku wanda ya ce ya umarce shi zai farauta wannan jakin jeji suka ce babu akwai wanda ya nuna masa da ya zo cewa ya nuna masa ga jakin jeji ya je farauta aka ce babu maza su ya ce to ku ce sauran babu maza idan idan mai harama da umra ko aikin haji ba shi yake a farauto masa ba kuma bai nuna dabban ba aka farauto sai wani ne je farauto ya kawo masa to ya halatta ya ci wato ainihin wannan naman farauta ne to da aka cinsa sai ya zama wato ainihin halal ne ba haramun ba ubangiji subhanahu wataala yake inna allaha yahkumu ma yurid Allah ta'ala yana hukunta abin da ya ga damar ya hukunta yace mai harama da aikin haji kar farauta haramun wanda ba harama kuma zai iya farauta kuma ya ci ko da haka yana hukunta abin da ya ga dama ya hukunta ya halatta wannan ya haramta wannan babu mai halattawa sai Allah babu mai haramtawa sai ubangiji subhanahu wataala yasa Allah ta'ala ya ce wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku dinga faɗa da haratan ku kawai wannan halal wannan haram ba tare da Allah ne ya haramta ko shi ya halatta ba don in kun yaga kun kirkiri ƙarya kun danganta wa Allah zuwan da kirkiri ƙarya ya danganta ubangiji ta'ala ba zai samu rabo ba ranar ba saboda haka ubangiji ta'ala shi yake hukuncin yanda ga dama amma wani daban ba zai yi hukunci a cikin al'amuran ubangiji subhanahu wataala ba sannan kuma babu mai yi wa Allah katsalan nan babu mai kalubalantar a cikin al'amarinsa ba wanda zai ce ya halatta kafin Allah halatta in ya halatta ko ba mai cewa a abe kamata ka halatta ba ko in ya haramta wani zai ce ko in yi hukunci wani ya ce Allah ya Allah ba haka ya kamata kai ba shi ba da wannan saboda fa'alun zai lima yuri fa'alun zai ma yuri Allah mai aikata abin da ya ga daman ya aikata inna rabbaka fa'alun lima yuri ubangiji ta ala ce ma ubangijinka mai aikata abin da ya ga dama ne saboda haka babu wanda ya isa ya ce masa bai zai yi ba za yi tsalo amma ya tsalo wa kun yusalu ba a tambayar sa dangane da abin da ya faɗa amma su mutane ana tambayar su za ka ce to me yasa ya halarta cin jakin jeji kuma ya haramta na gida ba wanda na gida gashi yana tare da mutane ba ka da daman yi wannan me yasa ya haramta cin alhanzir ya haramta cin kare ya halarta cin akuya kare ya yi kama da akuya ba ka da daman ka faɗi wannan a cikin suratul radi Allah ta'ala ce wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab Allah shine yake hukunci babu wanda yake bibiyan hukuncin wa me ne gaggawan hisabi ba mai cewa wannan bai ba wannan yayi amma a nan duniya ba wani alƙali da zai hukunci a ce ba za a bibiya ba in ɗaya akwai na sama da kai wannan ma akwai na sama da kai akwai hukunci da alƙali bai zai zartar ba sai kuma ya sa hannu ko shugaban ƙasa ya sa hannu akwai hukunci da yin shugaban ƙasa yan majalisa sai su ce ba su yadda ba majalisar dottawa ko majalisan wakilai da haka kowa da abin da akwai abin da in yan majalisa suka yi dole sai shugaban kasa ya sa hannu kafin a kaga kowa ana bibiyan hukuncinsa amma ta ala kuma la mu'aqqiba li hukmi ba mai bibiyan hukuncinsa da haka zai yi zai abin da ya ga dama ne fa'alu ma yi saboda cikin mulkinsa yasa babu mai cikakken mulki sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka duk mulkin ka zaka soka wani abu sai kuma ya gagare ka wasu suke baka ita kai ba kuma dole ka dole ka ka haƙura sai ubangiji ta lati ya alamin amanu ya أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم جنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Ubangiji ta lati ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da kuka yi imani la tuhillu sha'air Allah kada ku halatta dokokin ubangiji subhanahu wataala abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ko yace kar a taba su ko kuma kar ku halatta ba don alamu ne na addinin Allah wala shahr al-haram kada ku halatta yaki a watanni masu alfurma sune zulqa'da zulhijja al-muharram da rajab wala al-hadaya kada ku tinkari ko ku taba hadaya wanda za a yanka a aikin haji da wani abu wanda yake nuna kar ku cuta da su ku tsale su har lokacin yanka su yayi a yanka su a ranar sallah walal qala'ida ko kuma raƙuma da aka ya mutu takalmi ko wani abu wanda yake nuna alaman hadaya ne to kar ku taba su kar ku ce za ku farauce su ko ku kama su ku tsale su na ibada ne har lokacin ibadan idan ya yi sai a yanka shi ne ranar sallah ko bayan sallah da kwana uku wala amin albait alharam ya kwanda kai imani kar ku halatta duk da jinanen waɗanda suka nufi ɗaki mai alfurma shi ne ɗakin kaba wanda za su je su aikin haji ko kuma su je su yi umra ko kuma su shiga makka don su yi aikin haji da umra kuma su yi kasuwanci har ku taɓa su yabtaguna qabla min rabbihim suna neman falala ne daga wajen ubangijin su shine arziki suna zuwa makka ko madina su kasuwanci kar ku taba su wa ridwana kuma suna neman yardan Allah suna aikin ajinsu su da umran su don samun lada da neman yardan ubangiji ta'ala kar ku taba su kar ku su wa idza halaltu idan kuka warware daga aikin hajjin ku ko umran ku fasadu ku je ku yi farautan ku yanda kuke so kamar yanda kuke yi a da wala ya jarimannakum shana'anu qawmin kada shana'anu qawmin gaba da mutane ya jirimannakum ya dauke ku an ta'tadu ku kuje ku ta'addanci wala ya jarimannakum shana'anu qawmin kada adawa da mutane ya dauke ku an fasdukum anil masjidil haram don sun hana ku shiga masallaci mai alkurma sun hana ku shiga haramin makka ku je ku umra a sulhul hudaybiya kada gaba da su ko kiyayyen da suke muku ko kuke musu ya dauke ku an tasa zo ku yi ta'addanci ku je ku kakkashe wasu mutane ba gaira ba dalili ku ce za ku yi ramuwan gayyan da ta saba wa shari'a musulunci ko ta saba wa dokan Allah a'a kada ku yi haka duk gaba da kake da wani dole ka masa adalci ba za ka wuce gona da iri ba wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa ku taimaki juna akan kyautatawa akan ayyuka na alkhairi wattaqwa da kuma tsoron Allah wala ta'awanu karku keniya, alal ismi akan aiki na sabon Allah wal udwani da aiki addanci da kitar iyaka wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab hakika ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma da ku ji tsoron hukumansa zai zai wa duk wanda ya saba masa hukuma ubangiji ta'ala ya ko wadanda kuka imani wannan shi kiran masu imani ne la tuhillu sha'airallah kada ku halatta taba alamun addinin Allah Wani abubuwan da Allah ta'ala yi doka ce kar a taba kada duk abin da Allah ya haramta kar ka je ka keta wannan abu kar ka je kai fata kar yi zina kar ka shagiya kada kai shirka Allah ta'ala riga haramta wannan tauhidi sallah azumi zakka aikin haji duk wannan alamu ne na addinin Allah kar ka taɓa su kar ya zama baka yi su ba ko ka alakanta su majini subhanahu wataala zai tambaye ka ranar alkiyama kar ka ketare iyakoki na ubangiji subhanahu wataala yi ka tsaya inda yake ka tsaya inda ya maka doka kar ka ƙetare wannan doka hasanul basari yadda abin da ake nufi da sha'air Allah shine shara'i'ahu allati haddaha li ibadi. wato shari'o'insa wanda ya iyakance su ga bayin su ne ma'anan alamomin addini karka taba sallah karka taba tauhidi karka taba azumi karka taba aikin haji ka ce ba za a yi ba ko ka hana wani ya shiga ya je aikin haji idan kai haka ka taba alamomi na addinin Allah ubangiji subhanahu wataala ba zai jale ka ba sannan karka hana yin to karka halatta yin farauta a lokacin da mutum ya haraba da aikin haji ko kuma karka halatta farauta a wannan lokaci shi ma sha'ira ce haka nan dukkan suratul ihram abubuwan da aka haramta wato mai harama ya suna cikin sha'airullah alamuna addinin Allah to karka ne kai mai harama da aikin haji an ce kar ya sa riga da wando karka harama da aikin haji ka sa riga da wando karka rufe kanka kada ka yi farauta kada ka yanke farcinka kada ka yanke gashinka kar ka yi aure duk wa'in abubuwan an haramta maka su to karka taba su alamu ne na addinin ubangiji subhanahu wataala abdullahi bin abbas yace tun wani abu da aka hana a aikin haji yana cikin sha'irun wasu ayan suka ce safa da marwa maqamu ibrahim wurin tsayawan arfa ɗakin kaba maqamu ibrahim duk suna daga cikin alamun addini ubangiji ta'ala suka shaba su don Allah ta ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim da haka akwai ayoyi alamu na addinin Allah a kusa da ɗakin kaba kar ka taɓa waɗannan wato ainihin alamu din idan kai haka ka taɓa alamu na addinin Allah subhanahu wataala bangiji ta ce wa nashhar al kada ka taɓa watanni masu alfurma yana daga cikin taɓa alamu na addinin Allah taɓa gemu malai suka ce karka yanki gemu alama ne na addinin Allah karka yi tsilanci da shi haka dangane wando alama ne na addinin Allah don umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani sai dangane wannan ta tabbaka sunna ka ga shi a hanya ka ce ka ketare kutubin da ko ka ketare lambatun ka kake wando ka in ka ga kai tsilanci ka taba ka taba addinin Allah haka nan masallaci da dukkan wuri wanda yake nuna addinin Allah to karka yi wasa da shi wala shahar haram karka halatta yin yaƙi ko abin nan a watanni masu alfurma mana karka taɓa watanni masu alfurma a sharu ɗin nan jinsi ne ana nufin al'ashirul ƙuru wato watannin gaba ɗaya waɗanda aka haramta yaƙi a wato ainihin a cikin kuma karka aikata wani abu na haramun a cikin waɗannan watanni ka kiyaye waɗannan watanni duk da yaƙi da yake halal ma da kafo ya ka ce a dakata kada kai so da aka kai cewa watanni ne masu alfurma da girmama suka bar dukkan abin da aka hana a cikin suratul baqara ubangiji ta lace ka an sharil haram qitalin fihi kul qitalun fihi kabi. suna tambayan ka dangane da watanni masu alburma yaya ya halatta a yaƙi a ciki ko bai halatta ba tunda tun zamanin jahiliya ana kiya yaƙi a cikin su Allah ta'ala ya ce ai yaƙi a cikin su babban al'amari ne kada ku yaƙi a cikin waɗannan wato ainihin watanni wato laifi ne babba waɗannan watanni kamar ya faɗa su ne zulqada da zulhijja da almuharram da rajab kamar da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yake inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma yau as-samawati wal arda minha ayati was-sanatu Min shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dhul wa zulhijja wal muharram wa rajab mudhar allazi baina jumada wa sha'ban wato maza su ma yace zamani ya kewaya kamar yadda ya saba tun ranar da Allah ya halitta sabai da kasai shekara watan da goma sha biyu wata goma sha biyu ne shekara al-muharrar safar rabiul awwal rabiul akhir jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja saboda haka watanni goma sha biyu ne turan da aka halitta sabai da kasai to sai za kuma ya daga ciki akwai guda hudu masu alburma wanda ake kafa kafa a cikin su ba a yaki guda uku a jere su ne zulkada da zulhijja da almuharram ɗayan kuma da mai ke shine rajab an ce rajabun muzar saboda kabilan muzar na larabawa ba sa yaki a wannan a wannan wata wanda yake tsakanin jumadal akhira da sha'ban nan watannin masu al'gurma ne kar ka halatta yin yaki a ciki saboda haka sai dai idan watannin sun shige to ya halatta kuma a yaƙi kafurai a cikin waɗannan watanni waɗanda ba ku tafi sunan ba kamar yadda ya zo a cikin suratul toba ubangiji ta dace wa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mulka idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtum idan watanni masu alfurman suka shige to ku kashe kafurai duk inda kuka same su ma'ana ku yaƙe su ke, duk inda kuka kuka same su sai ubangiji ta dace wal hadaya walal hadaya wal qalani su ma wayannan dabbobi na hadaya kar ku taɓa su da wani abu wanda yake na cutarwa alhadai hadaya tana wajaba ga dukkan wanda ya aikin haji na kirani ko ta tamattu musabi ne ga wanda ya aikin haji na isra'i aikin haji na kirani shine ka haɗa aikin haji da umra kai mutu harama tare idan ka zo aikin haji ka ce labbaik ma hajjan wa umratan sai aka yin ka da niyan dama kai niyan aikin haji da umra in ka zo kai tsawafi ka za ka warware ba har sai ka gama umranka za ka yi tsawafin ka shine aikin haji shine umra in ka ga dama kai sa'ayinka daga babannan lokacin ko ka bari sai ranar sallah ka zo kai ka zo kai sa'ayi biyan da kai ba matsala to za ka yi hadaya ko kuma ka yi tamattuki ka yi umra ka warware ka jira lokacin fitami na ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin haji idan kai wannan shi ma akwai hadaya saboda ubangiji ta lati wa man tamatta bil umrati ila al-hajj fa man tayassara min al-hadi wanda ya tamattu ya dan ji dadi fa man tamatta bil umrati ila al-hajj fa man tayassara min al-hadi wanda ya dan ji dadi bayan yayi umra idan sa kayan sa na gida ya take koyi ya sadu da iyalin sa daga bayan harama da aikin haji to zai bada hadaya amma wanda ya ifradi harama da aikin haji kawai ba umra shi ko mustahabi ne yayi wato ainihin hadaya yayi hadaya to ana ambatan su qala'id saboda ana rataya musu wani abu don ya nuna cewa wato dabbobi ne na hadaya daɗin yadda ake yi kowa zai koro dabban ne daga inda yake domin kuzo maka ina za ka samu dabbobin wadatan su har ka sayi hadayanka sai ka koro ta daga inda kake ko raƙumi ko kuma awaki to idan raƙumi ne ana tsaura masa wani takalmi a ɗan tsaga sojonsa ko saniya don ya nuna alaman cewa na hadaya ne ko bata ta yi to ranar sallah za a koro ta harami sai a zo a yanka ina kuma ne a zo a soke shi kenan kai hada yanka shi ta ake ce musu alqala'i wayin da aka rataya musu wato kilada shine wani abu wanda yake rito a ainihin wato wuyan ana yin haka in kada wani ya zo ya ce ya yi tsintuwa ko kuma a kasa bambance su da dabbobin da ba na hadaya ba ko kuma wani ya zo ya ainihin ya ce zai farauce su ko makamancin wannan haka nan za a yi domin a sani cewa hadaya ne da ake bukatar su je harabin makka ko ɗakin kaba wato domin a yanka wannan dukkanin su yana daga cikin girmama sha'airillah kamar da ya zo a suratul hajj zalika wa man yu'azzim ko fa innaha min taqwa al-qulub wanda ya girmama na addinin Allah wannan yana daga cikin wato ainihin tsoron Allah da zuciya to sanan sai Allah ta ce wala amina baitul haram kada ku cutar da wanda suka nufi ɗaki mai alfurma ko haramin maka domin su je su yi aikin hajji ko umra kar ku taɓa su kar ku halatta yaƙan don ubangiji ta ala ya ce wa man da kala hukana aminan zuwan da ya shiga ɗakin kaba ko haramin maka amintacce ne kar ku taɓa shi wa man da kala hukana aminan ai aminu man da kala ku amintar da duk wanda ya shiga kaba ya shiga haramin maka kada ku yaƙe shi a cikin harami maza kuma ya yaƙi mutanen maka a harami yace Allah ya halatta masa ne na wani dan lokaci wani ɗan sa'o'i da rana daga da wanda zai ci zai kuce ni ne kawai aka halattawa ba halatta wani ya je yaki a wannan a wannan wajen saboda haka sai ya zamana ba a yakan wanda zai je umra ko aikin haji ko da ba musulmi ne sana idan ya zama ya zama musulmi a wancan lokaci ballantana musulmi wanda ya shaida da la ilaha illallah kada ainihin ku ce za ku yaƙe su ku hana su zuwa aikin haji kuma suna neman falala ne daga wajen ubangiji su wato arziki za su je su yi harkar kasuwanci da kuma yardan Allah shi ne lada mai girma ku ce za ku hana su tinkaran ɗakin kawo wato wanda ya je aikin haji ko umra halatta kasuwanci ya halatta ka je za ka aikin haji kuma za ka ɗan taɓa kasuwa ko ka je da kayan sayarwa ka sayar a can ko kuma ka sayo wani kayan ka dawo da shi nan gida ka siyar ko ka siya a can ka siyar a can in babu wani matsala an halatta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yace laysa alaykum junahum an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku dan nemi an arziki ko falala ku yi kasuwanci daga wajen ubangijin ku a lokacin da kuke da kuke aikin hajji a lokacin da kuke aikin hajji to wanda ya nufi sakin kaba ba a taba shi a wancan lokacin ko da kafuri amma daga ba Allah ta'ala sai hana kafurai gaba ɗayan su yi musu doka ba za su shiga haramin makka ba kamar yadda Allah ta'ala ce innamal mushrikuna najas fala yaqrabu wala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amina mushrikai najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amin hadha kasu kusanci masallaci ne al'umma Ana nufin haramin makka ba'da amihim hadha ba wannan shi ba wannan shekara wato tun da aka yi fatahu makka aka ci garin makka da yaki to daga nan sai aka ce doka ne kafuri da zai shiga haramin maka ba to da haka sai dai ya fita bayan harami ya tafi har yanzu akwai hanyar za ga an rubuta wannan ne hanyar wani da ba musulmi ba kafin su shiga harami za su wuce ko za su je wani gari sai dai kuma ya yakan iya shiga ta musulunci kuma ya shiga maka ba tare da an gane ba tunda ba tarewa a hanya ake cewa kai musulmi ne ka shiga nan kai ba musulmi ba amma dai a ka'ida ba zai shiga haramin makka ba garin makka ma ba zai shiga ban da sana wato ainihin ya shiga ɗakin kaba domin mushrikai na jira ne kuma ya ta ce fakul mushriki na haisu wajen su ku kashe mushrikai duk inda kuka same su za ka kowa ta in sun shiga ɗakin kaba kaga sun keta doka ma kenan in sun shiga haramin maka dama hana su shiga daga baya kuma za ka za a kashe su a yaƙe su kuma ba a su je su raya harami ba ko su raya ɗakin kaba ba Allah ta lace ma kana li mushrikina an da masu zai yi wa mushrikai ce ku za su raya masallatan Allah inna ma ya'muru da Allah man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah saboda haka wanda yake raya masallaci masallatan Allah sune mu'mini wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka tsaye da sallah suka bada zakka wa sa'ulaika yakunu min al-muhtadin wanda sune shirye saboda haka kenan ba yadda kafin ya je zauna a maka wai zai tawafi ko zai aikin haji ba ba dai kan sun yi kuma sun yi aikin haji tare da musulmi ko tsawafi tawafi tare da musulmi lokacin da aka je aikin haji na farko aka tura sai na abubakar lokacin tsirara ma kafirai suna aikin haji aka na maza su ma ya tura sai na je je shi da kada wani ya sake kewaye ɗakin kaba tsirara kamar yadda ake a zamanin a zamanin jahiliya tun daga nan aka musu doka ba a yi ta cewa kewaye ɗakin kaba wato ainihin tsirara ko su yi su yi harami wato su yi umra ko aikin hajji sannan Allah ta lati wa iza halaltun fasad idan kuka warware daga aikin hajji ku je ku yi farauta to da can an ce kada ka yi farauta gaira muhimmin ni wa antum ya ladina amanu la taqtulu da wa antum kada ku yi farauta alhalin kuna masu harama da aikin hajji ko ko umra to sai Allah ta lace wa iza halaltu idan kuka fita kuka warware daga harama aikin haji ko umra fasadu ku je ku yi farauta ku yi farautan ku ba ku da matsala ba ku da ishkali wannan umarni ba ana nufin umarni na wajibi ba a ka'ida al'amru lil wujub don Allah ya umarni dole ka bi amma wannan ba umarni na wajibi ba umarni na ibaha wato ya halatta ka je ka yi saboda ka'idar shine al'amru ba'da da nahy ya'udu ala alama kana alayhi qabla an-nahy idan aka yi umarni bayan an hana to abu yana komawa wato wannan yana komawa lamarin yadda yake a da kafin a hana kafin a hana halal ne a yi farauta sai aka hana saboda harama da ake yanzu aka ce ka je ka yi ina yanzu ma halal ne ko kai ko kar ka yi ya zama wajibi in ka gama aikin haji ka yi ka je ka yi farauta yanzu kamar yadda bai zama wajibi in ka in kai sallar juma'a ka je ka yi kasuwanci ba ai ta ubangiji ta lati fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ard idan aka gama sallah juma'a fantashiru fil ard ku tafi bayan kasa wata gumin da ku je ku ji arziki to kaga ba wajibi ne in ka gama juma'a sai ka je kai kasuwanci ba za ka zuwa ka kwanta saboda me saboda ai an haramta kasuwanci tun juma'a ne الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله تعالى ce an yi kiran sallah ku tafi sallar juma'a ku bar ciniki da gama kuma ka ce ku je ku yi sai mu duba ku ga kafin a kira sallan juma'a na ƙarshe mai hukunci yin kasuwanci halal ne wa halallahu bai'a wa harrama riba za ka nan duk wani hani da ya zo bayan da an ce kar a yi to sai zama wannan hani ko wannan umarnin idan idan duk umarnin da ya zo bayan da an hana to zai koma wa asalinsa zai koma wa asalinsa ubangiji ta ala ya ce fa'iza ta na fatuhun na min haifu a mara zan idan matanku suka yi tsarki suka yi wanka daga jinin haila suka yi tsarki daga jinin haila suka yi wanka to ku sadu da su to wannan umarnin ba na waji ba ne in kaga dama ne saboda da za an ce ya anil mahidi wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adan fartajul nisa fil mai. ana tambaya tambaya dangane da mata masu haida. za a iya saduwa da su ko ba za a iya saduwa su Allah ta lace kazanta ne ku sanke su wala taqrabu hunna ta da wannan kan ku ne kusance su sai sun yi tsarki jinin ya dauke sai Allah ya ce to in sun yi tsarkin su kai wanka ku kusance su to sai a duba kafin su yi tsarkin wajibi ne ka sadu da matarka musabi ne ba wajibi ba kafin su yi haida, kan a hana yanzu da aka ce ka kusance ta wannan gwargwadon bukatan ka ne bai zama wajibi ba ubangiji subhanahu wataala yace idan kuka warware daga wato ainihin harama na aikin haji ko umra ku je ku yi farauta in kun ga dama in kun ga dama wannan kamar yadda yace kuntu na kuma an ziyaratil quburi wa zuruha dana hana ku ku ziyarci kaburbura ku je ku ziyarce su to ku je ku ziyartar ba wajibi wani dama mustahabi ne kafin a hana yanzu da aka aje a a ziyarta mustahabi ne a ziyarci kabari to yana sa ina da a tuna da lahira Allah ta'ala ya ce bai halatta a yi harama wato a ainihin yaƙi a watanni da suke na harama ba a na wanda aka haramta ba su ne ashirul hurum ya kuma ya ce fa'idan salakar ashirul hurum kakkul mashirki na haisu wajen idan watannin suka wuce ku je ku yaƙi ta wannan umarnin na wajibi ne saboda dama shi yaƙi wajibi ne farko kaya ne ko da aka yanzu da aka ce in watanni suka shige ku je ku yana komawa abun yadda yake a da shine ke kifaya sai Allah ta'ala ce wala ya jari yajrimannakum shana'anu qawmin kada gaban da kuke da mutane ya dauke ku an saddukum an masjidil haram don sun hana ku shiga dakin kaba a lokacin sulhul hudaybiya an ta da ku zama yan ta'adda tunda kafirai sun ce bara ku shiga ba saboda manzon sa yi mafarki zai yi zai umra cikinan da aka zo za a je umran kafirai suka ce ba za a yi ba suka ce ya zo ya kan su ne daga ba sun gane ba yaƙin mani amma suka ki su yadda to kada wannan hana ku da suka yin umran kike ne zama duk inda ka samu kafiri kawai ka kashe shi duk inda ka same shi ko ya yaƙe ka ko bai yaƙe ka ko kafirin amana ko ba ko ba na amana ba mutum ya zama dan ta'adda ba a yadda da wannan musulunci bai yadda da bai yadda da ta'addanci ba to kaga shi dinan yan ta'adda da suke cewa an taba su ne in sa kuma suke taba mutane Ta ga wannan ba hujja ne. ko da wani ya taba ka ai ba ba hujja bane kuma kai kan mai uwa da wabi lokacin da wani ya taba kan in zalunci ne kai ma zai ka taba shi amma da kawai ka je ka dinga kashe al'umma kana kashe mutane ka ce wani ya taba ka ai wala taziru waziratun izra ukhra zai tun wani ba ya shafan wani saboda ka wanda ya maka shi za ka yi wa amma wanda bai maka ba za ka taba shi ba shi ma wanda ya maka kurkudun abin da ya maka za ka masa wa sai a sayyi'atun mithla amma ba yi ka ƙara ba idan ka ƙara kaga ka zama azali kenan ko ka je ka sadda wani wanda ba shi ya maka ba sai zaka zaka zaka rama a kansa kaga ka zama dan ta'adda kenan to ba ta ba musulunci bai da wannan ba wannan ba musulunci bane za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ci gaba da shirin abinda ba mu karisa ba na wa'annan ayoyi ubangiji ta ala ya kara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah, I'm done. a shekara wannan wata mace ce take tambaya ce malam bayan mijinta ya sadu da ita ba ta yi wanka ba sai kuma ga al'ada ya zo mata yaya za ta yi wanne ɗaya za ta yi kuma الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى tana da zaɓi ɗayan uku wani yanzu sai wankan janawa, sai ta jira yin al'ada ya ɗauke kuma sai wankan ɗauke yin al'ada ko kuma ka bari sai al'adan ya ɗauke sai ta wanka na farko na janawa, da niyyar janawa. in ta gama sai ta sake wani wankan kuma da niyyar ɗauke wani jinin sai yin ke nubo na uku kuma ka bari al'adan ya dauke kefe wanka guda daya da niyan na janaba kuma da niyan na dauke wa jini mai kowanne ta yi yi amma in shawara za a bata sai a ce yanzu ki wankan janaba ke kawai kin gama da wannan idan al'adan ke dauke ki wankan al'ada domin ma kai ki manta kuma cewa da akwai janaba a tare da ke. kun yana iya daukan kwana biyar ko shida ko bakwai shi ke nan ke fita daga wannan ishka na wannan yake cewa malam mun yi niya za mu yi aure da wata yarinya iyaye na suka nuna ba sa son wannan yarinya ɗin ni kuma ina son ta har muka shirya da za mu je mu yi auren ba tare da yardansu ba daga baya sai da tuna to malam da laifi ne yanzu idan na bijire musu na aure ta ba kamata ka bijire wa iyayenka mai aure kamar da ita ma ba za ta bijira wa iyayen ta sai wani ba idan iyayen ka suka ce ba su yadda ba to kokarin gamsar da su za ka yi idan kai ba ka iya ba ka sa wasu a ciki idan hujjojin da suka kawo na ba su yadda ba masu karfi ne to dama ba za a baka goyon ba ma ka aure ta ba idan kuma hujjoji ne marasa karfi to sai a nemi yadda za a gamsar da su domin su yarda ka yi wannan aure haka nan in mace ce ma baya halatta ta je ta yi aure ta auren da kanta ko ta je wani ya tsora mata aure da sai da yin yayi ina mai tunanin malam za a ga wata sa'annan da na tashi da safe sai ban faɗi lokacin sahur ban ce na yi niyan ɗaukan azumi da baki ba amma lallai hakika dai a zuciyana dai na yi niyya a zuciyana to malam sai aka ce ko sai na faɗa da baki yaya matsayin azumi na to waye ce sai ka faɗa da baki babu aya ba hadisi abokanai faɗa da bakin ma kuskure ne wata gina abokanin sa ne su ga niyya a ke take ya niyya kuma an zuwa alƙalmi abin da ake nufi da niyya shine alƙalmi nufin yin abu wanda har ka tashi kai ta shi kenan ba buƙatar ka ce komai inda baka da niyan azumi za ka tashi kai ta hurshi tunda za ka tashi kai ta ka kaniya amma ka ce Allahumma inni nawaitu sawma ya ala na niyan azumi wannan bid'a ne da yawa malamai sun ce bid'a ne ma yi a baki domin maza sama bai yi ba kuma bai ce a yi ba kuma ya ce dai innamal a'malu bin yi suna inganta da niyya niyya kuma an sani a larabci ne kai nufin abu a zuciyarka to da haka niyya za ka yi a zuciyarka kawai yadda ka yi nan ka yi daidai kuma ba a bukatan ka faɗa da baki ka wannan yake cewa malam menene mudaraba don na ga wasu bankuna suna yi kuma wai su ce halal mubaraba ne haɗaka na kasuwanci kai ka kawo kuɗi shi kuma wancan ya muku kasuwanci kai kana da jari ba ka da lokacin kasuwan ko baka iya ba shi kuma ya iya kasuwanci ba da jari sai ka bashi ya muku kasuwanci a nare bari misali ka bashi miliyan ɗaya ka cire ya muku kasuwa shi kenan sai a yi kasuwanci bayan an sai da kayan ko wata ɗin ko wata biyu sai a zo a yi nisa ko shekara sai a duba a ga riban nawa aka samu shi na nan sai a ce kai kana da kashi kaza kai mai kuɗi shi kuma yana da kashi kaza galibi ne mai kuɗi shi ya fi riba saboda jarin ya fi wahala a kan a kan yin kasuwanci misali a ce kashi uku shi yana da kashi biyu kai kana da kashi daya wannan shi ake cewa muzarawa muzarawa ce idan ka kawo kuɗi ni na kawo kuɗi muka yi kasuwanci tare wannan na ce wata ina shirka ka ina kai ta kawo ni na kawo kuma mun yi aiki mun aiki tare sannan akwai kuma wanda za mu zo mu yi da jikinmu kawai mu karɓi wani aiki na wahala ko na na yi da gabbai mu je mu gina wani abu ko mu tona wani abu ko mu nome wata gona a biya mu wannan shi ma halal ne ana ce masa shirka ko afda ne wato wato tarayya na karfi ko da jiki akwai kuma shirka to wujuhi ni ina da alfurman da za a bani bashin kayan sai a bani aron kayan ban sa kuɗi na ba amma za a bani aron kayan sai kuma ka iya kasuwa sai a baka kayan ka sayar sannan nan ma mu dinga riba shi duka wayannan nau'i ne na kasuwanci wanda ya halatta daga ƙarshe akwai masu roƙon addu'a akwai kuma wani bawan Allah ya kawo gobe guda uku suna shimfiɗa a bakin masallacin da ya haka akwai wanda ya kawo ƙur'anai guda biyu akwai wadda ta kawo sadakar da fi sabilillah a yi shimfiɗa ma malam shi ne wannan ya zaka sai kuma masu roƙon addu'a Allah ya saka su da kare masu kawo tabarmai da Qur'ani da darduma dukkanin su Allah ya saka su da kare sauran wanda suka nemi addu'o'i ubangiji ta Allah ya saka su da kare dukkanin mu Allah ya saka mu da kare ko Allah ya jama mu fatan sa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma qina bi hadhalika al-haram wa qina bi mimman amana du'a ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين